manya-manyan abubuwa da ya kamata kullum mutum ya rika tunani a cikin ransa akwai abubuwa guda biyar wanda muka karanta ran nan wanda suna da gayatu a hammiya, wajen taimakon mutum ya zama cikakken bawa domin da aka yi magana iyaka na abudu wato makamin ubudiyya ka zama cikakken bawa kana da buƙatar lura da wasu abubuwa guda biyu kamar yadda malaman suka ce ana buƙatar martaba guda biyu martaba ta ɗaya martaba wadda ta shafi Allah tabaraka wa ta'ala game da sanin Allah to wannan wajen sanin Allah shine zaka san shi da abubuwa guda biyar idan ka san shi da waɗannan abubuwa guda biyar ka sa su a ranka ko da yaushe kana tunanin su to wannan zai sa kullum kana kokarin ka nemi yanda za a yi kusanta zuwa gare shi farko shine ka san game da zatinsa kana tunanin girman Allah tabaraka wa ta'ala zatin Allah girman Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana nan tun azal kuma abadal abadi kowa shi ya tara kowa shi zai bari sannan kuma kowa bukata yake da shi a wurinsa ba bukata wurin kowa idan ka koma ka sasanta da shi kana bin sa a matsayinka na bawa a matsayinka na mai bauta a matsayin kai bawa ne baka da iko akan komi kai mallakar ka aka duk abin da kaga ka samu kuma baka yi shi ya baka kayan aro ne shi kuma kana bauta masa a matsayin shi bai da bukatar wurin ka. kai ne kake bauta masa kai ne kake nema wurin sa. idan kaga kana murna shi ya so in ya ga dama ya sa ka dinga kuka kana da wannan tunanin game da shi kana ganin girman zatinsa yana sama da kowa kada ka koma kana jin tsoron bayinsa amma shi baka jin tsoronsa kamar yadda wani ya bada misali ranar nan a wani littafi yake cewa shi abin da ya bashi tsoro ya yi kansa wa'azi shine ya kulla ɗaki cikin dare yana ta kallon miyagun fimafimai yana ta kallon abin da ya ga dama yana ta kallon abin da ya ga dama sai mage ta zo kawai tana taba kofa mage ta zo tana motsa kofar ɗakin shi tana motsawa sai ya sauri ya kakkashe ya ɗauka wani ne ya zo wurin shi saboda kada a ga abin da yake kallo amma yanzu mage da ta motsa kofa ya je buɗe kawai sai ya ga mage ce sai ya zo ya tunani ya ce oh kaga fa ya san Allah na kallon shi amma yana ta yin wannan mugun abu a ɗaki amma yanzu mage ta zo ta taba ƙofa, ya yi tunani kawai ya yi sauri ya kukkulle saboda kada a ga abun nan ba bai kamata ya ji kunya Allah ba kun dan daure ku gane duk lokacin da mutum zai sabo da zai hararo zatin Allah sannan ya hararo abu na biyun da zan faɗi yanzu sunayen Allah sifofin Allah sannan aikace-aikacen Allah kuma tabaraka wa ta'ala sannan ya hararo da bai dace a jingina ma Allah ba abu biyar kenan ko to inda mutum zai rika hararo su kullum kokari zai ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala dan zai la'akari da cewa waɗannan kwanakin nan la tadum ba su dawama to kuma da sun wuce sun wuce kenan in kayi wani abu ciki sun wuce ka amfana in bakai kai komai ba sun wuce a banza kuma duk wata awa ɗaya da za ta sulle ma mutum ta wuce bai komi a ciki ba ranar lahira sai yayi kuka saboda ita sai yi nadama ka ma yi aikin alkhairin in ka yi karami ka je ka ga babba to sai ka yi nadama ina ma da babban ka yi to ya in mutum bai yi ba shi yasa wani malami ya ce idan na zaka hararo sunayen nan waɗannan abin da na faɗi guda biyar ka sa su a ranka ka sa su a nisba ainaika a gaban idanunka ko ina ka shiga ka gani zaka ga kana bauta Allah domin da ka zauna wani wuri ba kai komi ba ka tuna fa Allah kai baka jin kunya Allah ya ganka a wani wuri zanna baka komi kuma kai ga ka da aiki da yawa gaban ka in ka je wuri kuma kai tunanin baka jin kunya ya ganka inda ya ce kada ka je baka jin kunya yana neman ka inda ya kamata ka zo kuma baka zo baka jin kunya in kai ta tuno wannan shi yasa aka ce wanda bai da kunya bai da imani wannan kunyan nan alhaya shu'batun min al-iman kunya yanki ce na imani idan aka ce an cire kunya to imani ya tafi shi ma to kaga idan kana jin kunya Allah kana tunanin cewa bai kamata ya ganka inda bai kamata ba kana jin kunya kada ya neme ka inda ka ya kamata baka zo ba kana jin kunyan yayi lissafi awa 24 tun daga safe har yamma baka yi komai ba kana jin kunya a lissafa ba kai littafin ka zero yanzu ko ɗalibi a makaranta mai mutunci idan ya ga malamin da yake girmama yana jin kunya malam ya gane bai zo aji ba ko baka bane da zai ganshi wani wuri ya ce ya aka yau baka zo ba sai ji ya ji haka ne ko baka bane to balle Allah da ana jin kunya Allah mutum yana sa waɗannan abun guda biyar wallahi zai yi bauta aka ce idan ka zo ka ɗauki sunan Allah nan guda ɗaya duk inda zaka shiga duniyar nan sai ka ɗauka alim Allah masanin komi ne dan haka da an san ka a garin da ba a san ka ba da ko shi dai Allah ya san komi ya sa abin za yi sannan al-basir yana ganin ka kuma da ido ko da gani irin nashi ba za mu sifanta shi da sifa irin tamu ba yana ganin ka dai gani wanda ya dace da shi sannan as-sami'u yana jin ka ko rada kai ko ko da, da ido kai ishara ko da mi kai ishara shi dai yana gani al-basir as-sami' yana duka yana gani sannan al-qadir ne shi al-muqtadir yana da cikakken iko akan ka in ya ga dama kana cikin yin ba daidai din ba sai kashe ka ka kunyata kowa ya ga abin da kai da ya ga dama ba ya yi ma wasu haka ba suna zunubin aka kashe su a ciki wani da ya da ya tabo ba mutuwa ya ma aka kai shi a kabarin kasa ma take karba da an rufe kawai ta yakul da shi ta fito da shi sama so ake sai ya kunyata sai an gano wani abu kuma ko yanzu ne aka kai mutum kabari kuma babban abin mamaki yanzu fa ana kai mutum kabari aka sa shi a ƙasa ƙul ƙasa ta fito aka ƙara sa ƙul ta fito kuna ganin suwa za a nemo <laughs> malamai za a nemo fa wallahi malamai amma kaga sanda ake raye Allah ya ji kan Sheikh Malam Lawal Abubakar wata rana da aka je da shi wani gida zai salla aka bude gate kowa ya dinga shigowa kowa ya dinga shigowa sai da ya tsaya zai kabbara sai ya ce Allahu akbar ya ce jama'a kun ga saboda irin wannan rana wallahi kowa ya tanaji ga manyan mutane duk an zo da su malam ya shiga gaba ya ce da lokacin da ake raye sai a zo kofar gate a ce hankali da kare ba mai shiga gidan amma yau ga gidan nan an buɗe kowa ya shigo kuma sai malamai duk wanda da an gama da an yau fa duk da an ganka da alaba ya malam kuma tso nan waje kuma tso nan amma sai da yake raye ina wani gidan wani wata unguwa wani cewa yayi da malam na fa gaya muku fa rigima fa gaba na fa ta zo wani an mamma da liman a wani gida saboda ya ja amma alhaji ya mare shi ma baban dan ya taso ya taya tunda ya ga baban na aiki shi ma bari ya taya baban shi aiki ya ja liman ya ja amma wani kuma gidan wani yaro ya zo ya ce wai su ana sallah asuba ba ana kiran as-salatu khairu wai as-salatu khairu wai da an ce as-salatu khairun minan daga nan ya ce wallahi sai ya budo kare wata rana sai ya budo mai kiran sallan nan kare amma kaga ran da aka mutu ha ranan sai ma duk wanda aka gani da alaman karatu sai an ce ta ce matso da Allah malam ku ba su malam wuri ku matso saboda ana tunanin ga masu ceto sun zo yau wanda za su nema mai ceto wurin Allah a ba shi abu amma sadda yake raye ba Allah dai ya taimake mu ma mu dai ɗaliban ilimi mu ma gane matsayin mu sadda ɗaliban ilimi suka san matsayin su wallahi di yadda za a yi sai an neme su ba su suke neman mutane ba to da za a koma haka din kuma ku bari ku gani amma mutum in ya mutu har da ƙarya a zo a ce da ji eh, eh, eh, Allah sarki Allah mai iko wai da ran nan ya ce a kawo list din mutane a kawo za a yi kaza a masallaci kaza ya ce a kawo zai kaza ina wanda ya yi kafin ran nan din to da ƙarya wai dan an ce in mutum ya mutu a inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ba mu san Allah ba saboda rashin sanin Allah wai har mutane sun kai wai suna so su yi ma Allah wayo wai dan an ce in mutum ya mutu akai kyakkyawan magana akan shi ga hadisi ta annabi ya ce wajabat nan ma ya ce wajabat aka ce mutane suka yabo to shikenan sai mutum ya tsiye shi gaba ɗaya gama bai taba wai kawai daga nan sai a samu wasu to nan gaban ma biyan kuɗi za a riƙa yi a samu masu yabo kamar yadda ka san maroka sai a kira a ta yabo a yabo kenan yanzu tunda an yi wayo Allah ma zai yadda da wayan tunda anya an samu to zuwa ke yaban kai dai Allah shiryar da mu so da haka ni dai ina ba da shawara in ka sa waɗannan abun guda biyar a ranka kana tunani game da zahacin Allah ya fi gaba da komi kana tunanin sunayen shi da sifofinsa sai fa kuma an yi karatu ba kawai dan kaji an ce Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya ba kawai ka je ka haddace su baka san ma'anarsu ba baka san yadda suke ba ka ce ai ka gaba man ahasaha da khalal janna ina a saha din sai da malaman suka fassara me ake nufi ka ka can yana ciki ka san ma'anarsu sannan kuma ka san ka tsare abin da ake tsarkakewa daga sunayen sannan kuma kana roƙon Allah da sunayen yadda yake so a yi ba su ma sunayen yadda zaka ga dama ba kana neman aljanna kai kuma can wurin abin da kake faɗi daban cikin sunayen kowane suna akwai alaka abin da yake da shi sai ka kalli za zaka roƙa, sannan sai ka kira sunan da ya daidai da abin ka roƙa hada ba kawai ka kwabo shi da ka ga dama mhm. ba kai sarkin wayo ka iya yi amma dai su malaman abin da suka koyar in ka tashi in kai dabarar da aka yi aka ce Allahumma inni astawsilu bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula to kaga wannan ka ka, ka abun nan to amma ka tashi ka ce ya kana neman kuɗi kana cewa ya wadudu kuɗi ne wannan wadudu <laughs> to sai a ce ka ya wadudu so dubu to kawai sai in za ka yi aure wannan kai ta ya wadudu <laughs> amma ba da ka ake yi ba abin da dai nake so ka ku ga abin nan wato komi a shari'a ba a yi yadda ka ga dama in kai abu a shari'a yadda shari'ar musulunci ta ce sai aka yi musadafa ni ban san da zan ce musadafa ba da Hausa dace yawwa sai aka yi dace baka san shi ba amma sai aka yi dace dai kuma sai daidai duk da ka yi laifi saboda ai baka nemi ilimin shi ba sai kai sa'a da ka zo ka bugo shirman ka sai kuma kai wayi gari kamar yadda wasu ke yi malam ni ne ran nan kaza ya same ni kaza kaza kaza kaza sai ya gama faɗi sai ya ce sai ne kaza sai ne kaza sai ne kaza sai ka ce haka ne alhamdulillah ai wannan daidai sai ce alhamdulillah ashe nayi daidai to bai bai ba alhamdulillah yayi zunubi saboda Imam al-Bukhari da ya tashi littafin sa sai da ya ce babun da ya babi sai ya ce al-ilmu qabla al-qawli wal amal dole sai ka yi ilimin sai ka sani sannan kai magana ka furta abu sannan kuma ka yi aikin sai ka sani ba kawai musadafa ne kawai in yi daidai ka ce shi kenan. ka tashi kaga ana yi kai ma ka ce kuma nan a hadari aka ce mana wala juzu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ko an yi amala amal hatta ya alama hukumar lahifi bai halatta mutum ya aikata wani aiki sai ya san aiki sai ya san hukuncin Allah ciki kuma nan na sha baku misalin nan babu mutumin da za a zo a ce mai nnpc za su ɗauki ma'aikata ko cbn za su ɗauki ma'aikata wani oil company za su ɗauki ma'aikata kowane wuri manya-manyan nan da mutum ya san ana fris za su ɗauki ma'aikata kawai mutum shi ma sai ya zo ya rubuta application yanzu cikin whatsapp abin nan ne website ɗinsu gashi nan bula bula bula bula a cika kawai da ka cika wurin da aka za ka ce qualification sai ka ce a waiting school ko tafiya ba zai ba in ka tura masu ma ba za su ansa ba domin sun san in ko in ko ya isa wurin za a ce to wannan matsala ta mahaukata ma sun fara ciko form ka ce a waiting school a wajen qualification din nan sai ka ce a waiting school ana jira yanzu in an ɗauke ka aikin daga baya ka zo kai makaranta sannan bayan haka nan ka ci gaba da aikin za su yadda kama addini ba abu ya kare ko nan, ina ba ma gano wurin ba ma ya kare subhanallahi nan. to a tunda na riga na sadda imamu ai da ba ko a rikice yake Da bi kawai Allah dai taimake mu dan haka jama'a mu gane waɗannan abubuwa ka sa waɗannan abubuwa a gaban ka. rayuwar nan fa gaba ɗayan ta ba mun zo bare kawai dan mu ci abinci mu sha mu yi bacci kawai duk ci da sha din da baccin duka sanadin abin da ya sa aka kawo mu za mu yi to sai ya zama da ba za a iya yin su ba sai da waɗannan sai an ci sai an sha sai an yi bacci a matsayin ɗabi'a ce ta ɗan adam gariza insaniya to dole labudda min ha to kuwa in haka ne to sai ya zama ita sanadi ce kawai na abun sabab ne na abun saboda haka an baka wani abu ne da zaka ji daɗi amma ya zama ta dalilin jin daɗin ya mantar da kai kuma dalilin da yasa aka kawo mutum to wannan shine munta al adanallahu adana Allahu ajarana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا